This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a da nomad da lau da kuma niya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiyar a yau Laraba. Kafin ku ji abin da ya shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya wanda yanzu haka kenan Amurka yana ran gadin kwanaki hudu ya ce cikin wata mai kamawa sojojin haɗin gwiwa za su auka wa 'yan ƙungiyar Boko Haram. shugaba barack obama ya bukaci kasa iran da ta saki amerikawan na uku da take rike da su kana ta taimaka ta nemo cikon na hudu jiya talata 'yan kasan burundi suka fita domin kada kuri'a da ya biyo baya da tarzoma to kanu labaran kenan dangane da faduwar farashin abin da najeriya ta fi dogaro da shi wato man fetur buhari ya ce tun da kiɗa ya canza dole fa rawa ma ta bi sahu as we take steps in diversifying to a non-oil driven economy. To ko mecece fa'idar taron bitar da aka shirya ma wakilanmu a Abuja? ta koyi abubuwa da dama ka san shi aikin jarida wani abu ne wanda yana yi yana canzawa kuma kamar kowace ranar laraba sahabu imam aliyu na tafa da shirin sana demokaradiyya a yau yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukuna masu aure tare da sallama shugaba muhammadu buhari na najeriya wanda yanzu haka yake na amurka yana ran gadin kwanaki hudu ya ce cikin wata mai kamawa sojojin haɗin gwiwa za su auka wa 'yan ƙungiyar boko haram da suka addabi arewa maso gabashin najeriya shugaban ya yi wannan kalamin ne salin da yake tattaunawa da wakilin wannan gidan rediyon ya ce najeriya ce za ta jagoranci sojojin takwarorin ta na kasashen chadi niger benin ya ce sai sun ga bayan kungiyar shugaba buhari wanda shi ma dan arewacin najeriya ne inda boko haram ta fi banna ya ce ana samun nasarar yaƙi da wannan ƙungiyar sai dai bai fayyace wannan kalami nasa ba amma ya shaidawa wakilin wannan gidan rediyon na sashen turanci peter cloti cewa rundunar sojan najeriya ta samu nasarar kashe shugabansu hawa kuma an horar da sojojin haɗin gwiwa da suka haɗa da na ƙasashen chadi nijar najeriya da jamhuriyar benin ya ce ta haka ne kawai hanyar shawo kan wannan ƙungiyar hawa kuma ƙasar kamaru za ta ba da gudunmawar sojojinta wajen yakan ƙungiyar ta boko haram yanzu haka yana matakin kusa da na ƙarshe na wannan ziyarar da yake yi a nan ƙasar amurka wanda bayan ganawar da ya yi da shugaba obama mai masaukin nasa hawa kuma ya gana da sakataren harkokin wajen amurka john kerry kafin ya gana da 'yan najeriya da 'yan majalisar dokokin ƙasar a yau to shugaban amurka barack obama ya buƙaci ƙasar iran da ta saki amurka wannan uku da take rike da su kana ta taimaka ta nemo cikon na hudu wanda aka yi imanin yana nan ƙasar mr obama ya ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba har sai mun dawo da 'yan uwanmu amurkawan nan da aka tsere su ba bisa ka'ida ba obama yana magana ne sa'ilin da yake wa taron manema labarai jawabi a facebook ya ci gaba da cewa wajibi ne a sako su johnson resign shi da Pastor sa'id abadin da kuma amir hakmati wani tsohon saja manjan sojan ruwa kana kasar ta iran ta taimaka ta nemo robert levinson ya ce akwai bukatar waɗannan mutanen su dawo cikin iyalansu sai dai kafin yanzu yan uwan waɗannan bayan allah sun soki lamirin shugaba obama da zargin yin buris da ƙoƙarin ganin an sako waɗannan mutanen da aka kama musamman a lokacin da ake tattaunawa da ƙasar ta iran akan batun makamin nukiliya suka ce da an sa batun waɗannan mutanen cikin yarjejeniyar da aka yi da ƙasar da tuni ma an sako su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiya talata ne 'yan kasan burundi suka fita domin kada kur'ar da bayan sai biyo da tarzoma na yunkurin da shugaban da ke kan karagar mulki pierre nkurunziza layi zaɓe zagaye na uku an ji karan bindiga da fashewar gwamnati wanda hakan ya yi musabbabin mutuwan mutane biyu ɗaya daga cikin su ko ɗan sanda ne wakilin wannan gidan rediyon ya ce babban birnin kasar na bujumbura musamman lokacin da ake jefa kuri'a a jiya sai dai kuma mutane suka ce aka ce ba su fito ba sosai waɗanda suka gane wa idanunsu wannan zaɓen suka ce ƙauyen shugaba pierre kurziza wato buye nan ne mutane suka fito ba laifi da kuma wasu sassan ƙasar da ke goyon bayan shi shugaban duk da yake cewa 'yan adawa sun ƙaurace wa zaɓen amma duk da haka an gudanar da shi duk da yake an kwashe watanni ana kai ruwa rana tsakanin 'yan adawa da gwamnati da da roƙon da wasu ƙasashen duniya suka yi wa shugaba kurziza na kai tsaya amma ya ƙi madagas sai da ya tsaya takarar yanzu haka dai masu sukan lamirin gwamnatin nasa sun buƙaci da kar a bari ya mulki kasar na wa'adi uku to sai dai a waje daya kotun kasar ce ta ce yana da hurumin tsayawa takara domin wa'adinsa na farko a shekarar dubu da biyar ba jama'a ne suka zaɓe shi ba 'yan majalisar dokokin kasar ne ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa jiya talata cewa yin gaban kansa ya gudanar da zaɓen wanda kuma shine ake sa ran ya lashe hakan ya saba wa wato zai zubar ba martabar kasar a idanun duniya kuma ya saba a arusha wanda ya kawo ƙarshen yakin da ƙasar nasa ta kwashe tana yi a lokuta can baya jiya talata ce sakataren harkokin wajen amurka ash kata ya gana da firaministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu domin bashi tabbacin cewa ƙasar amurka za ta ci gaba da ba ta gudummawar tsaro duk da yarjejeniyar da aka cimma da ƙasar iran sai dai kafin firaministan ya yi wa bakon nasa marhaban sai da ya yi masa fuskan buhu kafin ya fara magana wadda suka kwashe sa'o'i biyu suna yi sai dai wato har aka gama ba wanda ya yi bayanin abubuwan da suka faru a tattaunawar an dai wato amma dai shi mukaddashin ministan harkokin wajen kasar isra'ila zipi viva yana nuna cewar kasar isra'ila za ta ci gaba da tsayawa kan matsayinta na sukar wannan yarjejeniyar da aka cimma da iran har sai 'yan majalisar dokokin ƙasar amurka sun cika wa'adinsu na kwanaki 60 domin duba wannan yarjejeniyar ya ce kar a yi tsammanin cewa matsayinmu zai wato ba zai yi tasiri ba a haka za mu ci gaba da ganin mun shawo kan matsayin amurkawa game da wannan takunkuman. an kashe wani tsohon dan kungiyar alkaida lokacin da sojojin saman amurka su kai wani hari a farkon wannan watan an samu wannan ɗin talikin ne dai sa'in da yake tafiya akan hanyarsa kusa da samada shi dai musulnal fadi yana tafiya ne cikin motarsa ranar 8 ga wannan watan lokacin da wannan lamari ya rutsa da shi labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc to bari mu fara daga mafarin wato nan birnin washington inda muke ci gaba da kawo muku yadda take kayawa a ziyarar wato a ziyarar aikin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kawo inda a yanzu za a ji jawabinsa ga shugaban amurka barack obama da kuma sauran duniya abokin aikinmu salihu garba na wurin yayin da ya ci gaba da jawabinsa shugaba buhari ya ce ko da yake ya san haƙin da ya rataya kan gwamnatinsa wurin samar da yanayi mai kyau ga harkokin kasuwanci da tattalin arziki dole ne fa 'yan kasuwa su taimaka da daukan nauyin haɓaka tattalin arziki da inganta kasuwanci a matsayin ƙoƙarin ci gaba. This is even more so for us in Nigeria as we take steps in diversifying to a non-oil driven economy. In particular, we will welcome genuine investors who are willing to come to Nigeria ya zama na wajibi a Najeriya gwamnati da 'yan kasuwa su tashi tsaye yayin da muke ƙoƙarin karkata harkokin tattalin arziki daga dogaro ga man fetur zuwa wasu fannoni musamman za mu yi maraba da waɗanda suke son su zo najeriya su saka jari a ayyukan haƙan ma'adanai samar da aikin yi na cikin alkawuran kamfen da shugaban ya yi ya ce zai iyakar ƙoƙarinsa ya cika alkawarin ya ce babu wata hanyar yin hakan illa haɓaka harkokin masana'antu da gine-gine da kafa kamfanoni shugaba buhari ya sake jaddada ƙudurin najira ta haɗa hannu da 'yan kasuwa da za su haɗa gwiwa da ita domin cimma muradunta na da tattalin arziki su kuma su kwashi nasu ribar. There is more to Nigeria than oil. This is why I will continue to stress the need for increased United States Gaban yana cewa um, akwai abubuwa da yawa a Najeriya banda man fetur na kasuwanci saboda haka gwamnatinsa za ta mayar da hankali a kan bukatun 'yan kasuwa ya ce zai kafa manufofin da za su taimaka saboda samun ci gaba gwamnatinsa za ta rage barna da kuɗi da tabbatar da kowa ya amsa abin da ya yi da yin mulki mai adalci. dole kowa ya kiyaye doka da ka'ida ka'in da na'in da bin yarjejeniya da kuma cire duk wani abu da ka kawo cikas wurin yin kasuwanci. Ladies and gentlemen, Nigeria has enormous economic potentials that require heavy funding which cannot be sourced locally in Nigeria alone. Shugaba ya ce, Najeriya na da albarkatu da za su haɓaka tattalin arzikinta, amma ba ta da kuɗin da za ta fitar da su ba tare da taimakon ƙasashe kamar Amurka da 'yan kasuwanta ba. Saboda haka, ku tuntuɓi masu tara jari kamar banki fitar da shigar da kaya na Amurka su taimaki ƙasarmu. mu. ya ce kamar yadda aka sani samun makamashi ko da yaushe yana rage kuɗin yin kasuwanci saboda haka najeriya na buƙatar jari daga amurka akan makamashi domin haɓaka wutar lantarki a najeriya ya ce ya san ƙalubalen da samar da wutar lantarki ke fuskanta a najeriya kamar ƙarancin iskar gas da fasa batutun mai da suka hana jama'a samun isasshiyar wutar lantarki. shugaba buhari ya ce haɓaka tattalin arziki ba zai yiwu ba sai da ingantaccen tsaro da kwanciyar hankali a ƙasar as such i am giving full attention to the fight against boko haram insurgency in collaboration with nigeria's immediate neighbors to this end nigeria has pledged saboda haka na mai da hankali akan yakar boko haram tare da kasashe da ke makwabtaka da mu najeriya za ta ba da dalar amurka ɗari ga rundunar yaƙi ta ƙasashen da ke da headquarter a ƙasar chadi domin samar masu ingantattun kayan aiki da za su murkushe boko haram nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. nigeria uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa bar ƙabilanci da bambanci. wannan haka yake a kuma gaida salihu to yanzu kuma bari mu kada najeriyar gaba daya inda aka kammala taron bitar dabarun aiki na zamani wanda aka shirya ma wakilanmu na muryar amurka a abuja hassan mai na kaina gare ka Inna da Bunski ɗaya daga cikin jagororin da suka ja ragamar taron bita da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya ma'aikatansa da kenan Najeriya. Ta ce makasudin wannan taro shine don tabbatar da wakilan gidan rediyon muryar Amurka na rubuta labarai kan kiwon lafiya da ilimi ta hanyar haɗuwa da mutane da kuma sada su da juna saboda tsarin aikin jarida na canjawa da gaugawa a wannan zamani na intanet. They need Ta ce akwai buƙatar wakilan na VOA suke tabbatar da masu sauraro na fahimtar me ake magana a kai domin su ma na tattauna ire-iren batutuwan da suke saurara tare da iyalai da kuma abokan arziki. Tun da farko cikin jawabinsa shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Mr. Leon Kean ya bayyana irin canje-canjen da sashen ke fuskanta don ya dace da wannan zamani kuma ya tabbatar masu sauraro cewar muryar Amurka za ta ci gaba da jan ragama a wurin cimma bukatun masu sauraro. Ya ce kwanan nan sashen Hausa hausa na muryar amurka zai kaddamar da tashar talabijin mai suna voa hausa tv inda a wannan wurin taro aka sanya shirin farko na gwaji inda mahalarta suka hango bello galadanci da maryam dauda na karanta labarai a tashar talabijin cikin harshen hausa isa lawal ikara da sanusi adamu wakilan muryar amurka ne daga jihohin kaduna da adamawa da su ma suka halarci wannan taro kuma sun ce taro kan tubarkalla domin sun karo matuƙa gaya. amma ka san shi aikin jarida wani abu ne wanda yana yi yana canzawa an zo mana da abubuwa na zamani da irin yadda ake kanta kalubale na aikin mu da kuma hanyoyin da za a wajen ganin an maga duk abin da zai iya zama matsala musamman ma dai tun daga kalubale na zamani ga kuma yadda mutum ya aikin jarida da to ya ga sabon kalubale da ya za a yi. eh to na koyi abubuwa da dama waɗanda a da can watakila ma nake ganin kaman ban na buƙatar amma yanzu na gane muhimmanci ga musamman masu sauraron mu. Hassan mai na kaina na muryar amurka daga abuja nigeria yan jarida na hannu waɗansu ana kashe su kadiri niyarsa hakan ba kai tsoro na ake mai haɓaku yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro za ku ji ba kuwa da haka yake to kuma allah ya kare 'yan jarida yanzu kuma bari mu koma gefe sahab imam aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin baki ɗaya za mu kawo muku hira da muka yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a ci gaba da ziyarar aiki da yake yi a nan Amurka. Kamun zuwanka jam'ai da ke kula da yada labarai sun ce akwai manyan muhimman bukatu uku a wannan tafiya. menene waɗannan bukatu kuma an samu biyan su a ganawar da shugaban amurka barack obama eh, da farko yana so mutane su yi tunanin cewa akwai manyan kasashe na duniya ana ce masu g7 wato manya guda bakwai ah, sun kira ne na je jamus ah, sun nuna mana su a kan rashin tsaro a najeriya ballantana a arewa maso gabas ah, suka ce in ga musu abin da ake ciki na gaya musu suka yi alkawarin za su taimaka hmm. yasa da na dawo muka yi kokari hmm. muka rubuta abubuwan da muke bukata da kuma barna da su ɗan boko haram suka yi na kona makarantu da asibitoci hmm. da karya gadoji da kuma sauran barna dai da suka yi to waɗannan bukatu su ne na tattara tun ni an kira ni an tambaye ni bukatu da muke za mu aika musu wannan manyan kasashe guda bakwai kuma na taho mu da shugaban amerika eh. da kwafe nashi to yanzu a ce me aka yi eh. jiya ne na gashi ko shekarun jiya eh. to sai a dan ba da lokaci haka mm. to tunaninka game da wannan matsala ta boko haram kamun ka kama aiki ya ka samu al'amarin ganin kuma yanzu sun an zafafa kai hare-hare na ma wannan tambaya saboda bukatu da kuke nema taimako gun amurka amurka ta yi fama da irin waɗannan matsaloli a ƙasashen iraki da kuma afghanistan inda kusan za a ce gashi za su baro su wannan ta'addancin tana nan wani irin taimako amurka za ta baiwa najeriya ganin ita bata magance waɗannan matsaloli a ƙasashe da ci gaba to ai abin da ya auku afghanistan da syria wanda kai magana hmm. ba iri ɗaya bane na najeriya najeriya ai kaga mu akwai ga makwabtanmu mm. da niger mm. da chad da kamaru mm. kuma duk wanda yake bin kadin abin da ke aukuwa sun ga yadda 'yan boko haram suke faduwa waɗannan ƙasashe su tada bom su je su zagaye sojojinsu su kashe su su abin saboda haka mu duka nan in an ce ana ta kai ba a ta kaya saboda haka duka mai zumun haɗa kanmu za mu yi yaƙi boko haram shi ne aka ce an haɗa wannan sojoji da ake kira da turanci multinational joint task force haka ranka da magana tambaya da nake waɗannan hari da yawanci boko haram ke harin sari kanoke suke yi abin da suke a iraki kenan abin da suke a afghanistan kenan ba ka sanin su zuwa suke su dana bama bamai su gudu ko su shigo cikin jama'a su tada nakiyoyi ta yaya amurka za ta taimaka muku yayin da ita bata samu nasara ba inda ta fito ko kuma inda take yaƙe-yaƙe yanzu taimakon na amurka na wannan shine ta koyar da sojojinmu da na ruwa da na sama da na ƙasa da 'yan sandanmu a kan abin su da suka koya suka kuma gani a waɗannan ƙasashen da ka faɗi da mm-hmm. afghanistan da syria su koya ma mutanenmu amma ai ka sani akwai asali a najeriya mm. akwai masu unguni, akwai dagatai akwai hakimai akwai sarakuna saboda haka abin da muke ta faɗiwa masu waɗannan shine baƙin fuskoki da kuma waɗanda suke shigowa daga ina suke wannan shine hanyar da za a samu a san waɗanda suke wannan yakin sari ka noke waɗanne irin dabaru kuka bullo da su tun kama aiki na samun nasara kan waɗannan 'yan bindiga wadda baka tsohuwar gwamnati da ka gada daga gunsu ba su yi amfani da su ba tsohuwar gwamnati ba su yi amfani da su ba ah, saboda ba su ɗauki abin da muhimmanci ba yaya za a ce sojojin najeriya wanda suka yi yaƙi a bama suka yi a congo suka yi a liberia suka yi a sierra leone suka yi a sudan a ce sun kasa sarrafa ƙananan hukumomi goma sha hudu cikin ƙananan hukumomi 774 eh, kafin ma su fara yakin sari kanoƙi saboda haka gwamnatin da ta gabata ba ta da niyyar you Eh, ta san yadda ta yi ko sai yaƙin boko haram amma mu muna da niyyar boko haram mu san yadda za mu da su da yarda allah a nan ka buƙaci kayan aiki tsohuwar gwamnati ta fidda kuɗaɗe masu yawan gaske domin yaƙi da boko haram an ce kusan biliyoyi sun kai talatin na dalar amurka a cikin shekaru biyar me yasa za ku sayo kayan yaƙi duk da an fidda waɗannan kuɗaɗe ko kuke neman taimako to ainihin na tabbata kun shaji sojojin najeriya su suke faɗi da bakin su cewa an tura su wajen faɗa babu kayan aiki saboda haka kuɗin da aka ce an fidda shin an sai kayan aiki nan ko ba a sai su ba in an sai su waɗanne ne aka saya an ce ka buƙaci takardu daga wajen manyan hafsoshi game da yadda aka sayi makaman nan haka ne ka buƙata kuma ƙananan sojoji suna kuka cewa ka gudanar da bincike saboda manyan su sun arzurta daga wannan harka ta boko haram Eh za a bincika eh, mai girma ka yi maganan eh, zuwanka kamar yadda abokin yankin na tambaya ka gaji matsaloli eh, ga matsala dai daya a majalisa kun zo kuke da gwamnati kuke da rinjaye amma an kasa fidda shugabanni akwai maganan cewa ka sa baki ciki don a warware wannan matsala me yasa baka sa baki ba ciki saboda majalisa ta dattawa da ta ƙasa suna da hanyoyin zaben shugabanninsu amma kuma jam'iyya jam'iyya ce tunda ta, ta matakin jam'iyya suka ci zaben to dole su saurari jam'iyya saboda haka bai kamata in fito in sa baki ba amma akan dan jam'iyya ne ni ina magana da shugaban sauran shugabannin jam'iyya yadda ya kamata a tafiyar da wannan rikici tsakanin 'yan jam'iyya a majalisa ta dattawa da ta ƙasa mai girma shugaba buhari kana gani waɗanda ka gaji mulki gunsu ba su yi daidai ba da suke zaben waɗanda suke so su yi aiki a wuraren nan haka aka ta ya baya an ana gani da ka sa baki da duk wannan an kau da shi eh, haka ake gani amma menene ka'ida menene ka'ida ka'ida su 'yan majalisa su aka ce su zaɓi shugabanninsu amma jam'iyya tana da magana a kanta saboda haka kowane ne shugaban kasa in har yana so nuna wanda yake so ko wani abu ne to a yi aiki ta jam'iyya ba shugaban kasa zai fito ce shi ya fi karfin jam'iyya ya fi karfin 'yan majalisa shi zai yi naɗi sha'anin yin naɗi bai kawo zama lafiya dole abu ka'ida akwai cece kuce dangane da kuɗaɗe da kace jiho za ku raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi akwai ɗan majalisa da ya tafi kotu cewa ba a bi ka'ida ba saboda majalisa ba su kasafta waɗannan kudade ba shin kana ganin kudaden nan da farko gwamnati eh, da ka gada daga hannunta ne ta wannan wannan kudade ko ina aka samo su kuma na biyu za a tafi gun majalisa domin a kasafta waɗannan kudade ko dai yadda aka raba su yanzu shikenan yayi to akwai ka'idoji ni dai abin da zan tabbatar shine zan zan zan goyi abu ka'ida saboda ko bayan na tafi kada a bar kura abu kaya to daga karshe me zaka ce dangane da aikace aikacen kafofin yada labarai to ina fata za ku rika bincike kafin ku faɗi su labaran balle waɗanda za su ɓata sunayen al'umma ko kuma kamar majalisa ko ministoci ko dai sashe na gwamnati a tabbatar da labarin tukuna kada da an bani hannu cewa mun na maka tambaya ta karshe amma ka rubuta eh, eh, makala a jaridar washington post cewa ba za ka naɗa ministoci ba sai watan tara me yasa ka ɗauki wannan mataki biyu ba ka ganin waɗanda suke sukar lamirin gwamnatin ka suna da hujja suna cewa kana gani ka gama iya sanin komai ba ka kuma son naɗa ministocin nan kafi son aiki da waɗannan waɗanda ke ƙasa da su to ka gani ɗaya daga cikin matsalolin matsalolinku kenan 'yan jarida wanda a amerika kuke zane ko a najeriya akwai abin da ake kira 'yan jarida su rika yin bincike shekara goma sha shida na pdp gwamnati takwas ga mun wace gwamnati ta yi ministoci cikin wata biyu da aka zaɓe ta su ma su kenan ba dai mu da muka zo muka samu wannan katobara a ƙasa ba mako bi sai a rika shawai ba a ministar ba sai an jima na girma shugaban ƙasa mun gode ƙwarar gaske <laughs> sauraro baki ɗaya kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin shugaba Muhammadu Buhari da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daida sautin shirin a nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida sahabo, to ko sarkin Sudan na Wurno ke cewa game da zuwan Buharin Amurka? kowa yana so ma ya zama abokin Najeriya yanzu da ba wanda ba wanda yake so ya zama abokin Najeriya musamman ma kafin election din nan kafin ba mai zuwa ma Najeriya wanda yake Najeriya masu yake gudu to sai a biyo mu shirin mu na hantsi a ji abin da ya sa sarkin Sudan na wurin din ke cewa a yanzu kan kowa so yake sha hannu da Najeriya yanzu kuma ga na kwanta gore ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. shugaba muhammadu buhari na najeriya wanda yanzu haka yake nan amurka yana ran gadin kwanaki hudu ya ce a cikin wata mai kamawa sojojin haɗin gwiwa za su aukawa ƙungiyar boko haram da suka addabi arewa maso gabashin najeriya shugaban da ya yi wannan kalamin ne ɗin da yake tattaunawa da wakilin wannan gidan rediyon ya ce najeriya za ta jagoranci sojojin takwarorinta na kasashen chadi niger da benin kuma sai sun ga bayan kungiyar ta boko haram shugaban wanda shi ma dan arewacin najeriya ne inda boko haram ta fi banna ya ce ana samun nasara yaƙi da wannan ƙungiyar sai dai bai fayyace wannan kalami nasa ba shugaba barack obama ya buƙaci ƙasar iran da ta saki amerikawan nan uku da take rike da su kana taimaka ta nemo cikon na hudu wanda aka yi imanin cewa yana wannan ƙasar mr obama ya ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba har sai mun dawo da 'yan uwanmu amerikawan nan da aka tsare su ba bisa ƙa'ida ba obama dai yana magana ne sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi a facebook ya ci gaba da cewa wajibi ne a sako su jason rezin da shi da pastor sa'id abedemi da kuma amir hikmati da wanda yake tsohon sojan sajamanjan ruwa ne kana kasar ta iran ta taimaka ta neman robert levinson ya ce akwai bukatar waɗannan mutane su dawo gida cikin iyalansu jiya talata ne 'yan kasar burundi suka fita domin kaɗa kuri'ar da bayan sai biyo da tarzoma na yunkurin da shugaban da ke kan karagar mulki pierre nkurunziza laye zaɓe zagaye na uku an ji ƙaran bindiga da fashewar gwamnati da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa wanda ya tani gabatarwa da wanda ya bada umarni cd da kuma injiniya na wannan lokacin wato jim haman ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.